Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokanai aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau talata biyar ga watan Oktoba na shekarar 2021 Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baba da kanin labarai. To baba dai likitoci masu neman kwarewa a Najeriya sun janye yajin aiki da suka shafe kwanaki 63 suna yi. Facebook ya fara aiki bayan ya katse bar miliyoyin mutane a fadin duniya a kila tinin suka gaza amfani da shi da ma shafukan Instagram da na WhatsApp da suke hada 'yan uwa da abokan arziki da sauransu. amurka na jiya litinin china ta tura jiragen yaki a kalla 56 a sararin saman kasar taiwan yankin tsibirin nan da take ikirarin mallakanta ne yayin da taiwan din ta tada mayakan samanta domin sa ido akan jiragen da suka kutsa sararinta. kenan. A jihar Fulata da ke Najeriya, wasu kungiyoyin matasa sun fara faɗakar da 'yan uwansu da surungumi zaman lafiya su daina shiga cikin tarzoma. ku gurɓatattun cikinmu da suke irin wannan ta'asan za mu fito da shi kuma za mu gurfanar da shi gurin gwamnati inda za a hukunta shi. A jamhuriyar Nijar kuma za a ji cewa kungiyar lauyoyin Afirka na gudanar da taron kwanaki uku a birnin Yamai na kasar da nufin nazarin gudunmuwar da lauyoyin ka iya bayarwa wajen samar da mulki na gari a nahiyar Afirka kamar kowace ranar Talata. Yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha sokwa take gabatarwa. Amma kafin nan sai a gyara zama sha labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ko Makeri. likitoci masu neman kwarewa a najeriya sun janye yajin aiki da suka shafe kwanaki 63 suna yi bayan doguwar tattaunawa da majalisar zantarwa ta ƙasa nec a takaice Ƙungiyar likitocin masu neman kwarewa sun janye yajin aiki da suka fara tun ranar biyu ga watan agustan shekarar 2021 Ƙungiyar likitocin da ta da wa'adin komawa aiki ne da mako shida don ganin yadda gwamnati za ta ci gaba da ɗaukar matakai game da bukatunsu. Ga dai ƙarin bayani daga Hawa Umar a birnin Abuja. Shugaban kungiyar likitoci masu neman kwarewa Dr. Godiya Ishaya ya ce da alamu gwamnati ta fara duba lamuran nasu. Akwai wasu bukatutuwan da da muka zayyana da gwamnatin wanda har aka ya kai rattaba hannu wanda da mun gani gwamnatin ba ta so ta abu a kansu amma a wannan kwanakin mun gane cewa gwamnati ta soma aiki a kai kuma ta yarda za ta janye wannan karan da da ta kai mu kotu. Wannan bude hanya na zama kan teburin sulhu da ci gaba da muka samu a cikin batutuwan da ya sa muka je yajin aikin sai muka ga ya dace mu kira su eh, majalisar zattarwa da wannan kungiyar namu to da muka kira su sai muka duba wayannan batutuwa din muka gani ya kamata mu janye yajin aikin tun da yake mun dawo teburin sulhu su ma 'yan najeriya sun yi farin ciki game da janye yajin aikin na likitoci. Firdausu Musa ɗan tsoho alhamdulillah na da likitoci suka dawo daga yajin aiki domin tabbas an jiga ta Farnin kiwon lafiya farin ne wanda yake da inganci ga ci gaban ƙasa a koda yaushe kuma ya kamata gwamnati tsaya tsayin daka domin ganin cewa sun biya wa wayan likitocin bukatunsu. Likitocinmu duk da aiki suke wa gwamnati suna da irin bukatunsu suke kaiwa hankali nesa su lura da irin muhimmancin aikin da suke yi musamman ma likitocin likitocinmu da suke jihohi. Yanzu dai za a jira a ga irin matakan da gwamnati za ta ɗauka kafin kafin cikar wa'adin sati shida da kungiyar likitocin ta bada Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla a gaida Hauwa Umar. facebook ya fara aiki bayan ya katse ya bar biliyoyin mutane a fadin duniya a jiya litinin suka gaza amfani da shi da ma shafukan instagram da na whatsapp da suke hada yan uwa da abokan arziki da sauransu da yammacin jiya litinin ne masu amfani da facebook suka fara samun damar shiga shafin bayan sa'o'i shida da ya katse daga bisani dai an tabbatar da dawowar manyan shafukan sada zumunta na duniya ana saura kiris rana ta raba tsaka agogon amurka ne facebook ya katse bayan minti talatin facebook ya aike da sakon twitter cewa yana sane da ɗaukewar layinsa akalla mutum biliyan biyu da miliyan ɗari takwas da hamsin ke amfani da shafin facebook a duk wata a cewar kamfanin ƙididdiga na statista labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a jiya litinin china ta tura jiragen yaki akalla hamsin da shida a sararin saman taiwan yankin tsibirin nan da take ikirarin mallakanta ne yayin da taiwan din ta tada mayakan samanta domin sa ido akan jiragen da suka kusa a sararin ta kwanaki uku jere taiwan mai cin gashin kai wadda china ke ikirarin mallakanta ne ta yarda da shawagi da jiragen beijing ke yi sama da shekara guda amma tun a ranar juma'a da china ta yi bikin ranar ƙasa ta tura jirage masu tarin yawa da galibinsu a kudu maso yammacin sararin samaniyar taiwan da ke kusa da tsibirin pratas da taiwan ɗin ke rike da shi kamar yadda aka gani a jiya litinin wannan labarin ya fuskanci kakkausar suka daga fadar shugaban amurka ta white house a jiya litinin muna kira ga Beijing da ta daina matsin lambar soja da na diplomasiya da na tattalin arziki da kuma tilastawa akan Taiwan muna da muradi na tabbatar da zaman lafiya da ci gaba a yankin ruwan taiwan in ji sakatariyar jarida ta fadar white house jen saki mai magana da yawan ma'aikatan harkokin kasashen wajen china huwa chunyin ya cecaki kalaman na amurka a jiya litinin to madalla an jima kaɗan baba yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu Amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. A jihar Filata da ke Najeriya, tun bayan da aka samu mummunan tashin hankali a cikin garin Jos da ya kai ga rasa rayuka da dama a watan Agustan da ya gabata. Matasan garin na Jos suka shiga faɗakar da 'yan uwansu kan muhimmancin zaman lafiya. Sai dai shugabannin matasan sun bayyana wasu matsaloli da suke ganin su ne musabbabin shigar matasan cikin irin waɗannan aika-aikar Zainab Babaji Gariki. A wani taro da ya haɗo kan matasa daga sassa daban-daban na birnin Jos, musamman unguwanni da suka yi ƙaurin suna wajen tada husuma, matasan daga ɓangarorin musulmi da Krista sun tattauna kan wasu abubuwan da ke sanya su faɗawa tashin hankali da suka haɗa da rashin fahimtar addinan juna, rashin tarbiyya daga iyaye, rashin ayyukan yi, shaye-shaye da dai sauransu. A cewar Abubakar Kabiru Garba mai akwala, dole iyaye su kula da tarbiyyar 'ya'yansu. Domin na farko wani ma zai ga yana nan bai ma san ya dan ma. Ina yake kwana ma bai sani ba. Cikin ga babban masifa ne wannan abu. Gaskiyar magana muna da kira ga iyaye su rika mai 'ya'yansu tarbiyya, su biya musu kuɗin makaranta kuma ka a sama musu abin da zai fara yi. Comrade Mubarak Usman jakadan zaman lafiya ya ce za su fuskanci ɗaiɗaikun gurɓatattun matasa da ke haddasa musu damuwa don miƙa su ga hukuma. Ɗaiɗaiku gurɓatattun cikinmu da suke irin wannan ta'asan za mu fito da shi kuma za mu gurfanar da shi gurin gwamnati inda za a hukunta shi Shiko Isaac Emmanuel na kungiyar matasan arewa reshen jihar Plateau ya ce matsalar shaye-shaye da matasa suka shiga shine ya kamata a kau da shi. Yara wanda shekaransu bai kai goma sha uku ba sha hudu ba sun fara shaye-shaye. So wannan kira ne dogon kira ne ga gwamnati ta fitar da wani abubuwan da ka'idodin da zai koyar da yara akan sana'a. Anita Yaktal Planan ta ce rashin ilimi da sana'a na daga matsalolin tashin hankali. In ma ka je makaranta ba aiki kana da hannu sai ka yi wani abun da za ka ciyar da iyalinka shi ma suleiman muhammad ya danganta tashin hankalin ne da talauci da yawa jama'a katutu shugabannin na namu damansu iyalansu ne kawai ba su damu da mu talakawa ba shi yasa duk abin da zai faru a unguwan talakoki ne ba kawai zai faru amma unguwan su is safe in ka je da musulmai da kristan duk suna rayuwansu peacefully za mu duk wani bad egg na cikin za a kama shi a mika shanin security Ita ko Maryam Mahmud Ibrahim ta ce rarrabuwan unguwanni da mabiya addinai daban-daban suka yi a garin na Jos shine ke neman gyara. So musulman ba za su yi rayuwa ba kristan din ba, kristan din ma ba za su yi rayuwa ba musulman ba. An samu rabe-raben area. So sai muka zauna muka gani in muka creating group na zaman lafiya za a samu ci gaba. Jagorar kungiyar J-Town Ambassadors Alhaji Salis Abdulsalam ya ce kungiyarsu za ta tallafa wa matasa da guraben karatu da sana'o'i. Ba ka da amfani a cikin al'umma in ba za ka yi abubuwa biyun nan ba. Ko ka yi karatu ko ka koyi sana'a. So za mu bi su zuwa angonin su ne. Duk da saukin tashin hankali da aka samu a cikin garin Jos, har yanzu ana kai hare-hare a karamar hukumar Basa da cikin 'yan kwanakin nan aka rasa rayukan mutane da dabbobi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba ku ya da labaran duniya kashi na biyu. ta tabbatar a jiya litinin cewa kasar habasha ta kori jami'an aikin jin kai na majalisar su bakwai daga kasar mai magana da yawun majalisar ɗinkin duniya farhan haq ya ce an fice da ma'aikatan daga kasar saboda ba da kariya ga rayuwarsu babbar bukatar mu ita ce ma'aikatanmu su gudanar da aikinsu cikin lumana in ji hak yayin da manema labarai suka nemi ƙarin bayani daga gare shi amma ya ce idan ba mu samu damar yin hakan ba to wajibi ne mu ɗauki wani mataki a ranar alhamis ne gwamnatin tarayya ta firaminista abi ahmed ta baiwa jami'an majalisar ɗinkin duniya wa'azin sa'o'i 72 su bar ƙasar habasha gwamnatin na zargin su da shishigi a harkokin ƙasar kana tana tuhumar su da laifukan karkatar da kayayyakin jin kai da na'urorin sadarwa zuwa ga ƙungiyar 'yan tawayin tigiri ta tplf a ƙarshe hukumar magunguna ta kungiyar tarayyar turai ta tabbatar da yin amfani da rigakafin covid-19 na pfizer biontech a matsayin na ƙari akan masu shekaru goma sha takwas zuwa sama amma ya rage wa ɗaiɗaikun ƙasashen su yanke shawara akan yadda za su yi amfani da rigakafin a ƙasashen su hukumar magungunan ta turai ta faɗa a wata sanarwa a jiya litinin cewa za a buƙaci ƙarin rigakafin pfizer ne bayan watanni shida da aka yi wa mutum allura ta biyu ga masu shekaru goma sha takwas da sama da hakan sanarwar ta kara da cewa hukumomin lafiya a matsayin kasa ne za su yanke shawara akan ƙarin rigakafi na uku hukumar ta ce mutane masu tsananin raunin garkuwar jiki za su buƙaci karin rigakafi na uku daga pfizer ko modena akalla kwanaki 28 bayan an yi musu allura ta biyu wannan shawarar na zuwa ne yayin da wasu kasashen turai suka riga suka fara yin karin allurar rigakafi na ukun yayin da wasu kuma ke tafka muhawara akan yi wa al'ummar kasashen su karin allura ta uku. A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu rufe taskar rahotannin nama a jamhuriyar Nijar. Kungiyar lauyoyin Afirka na gudanar da taron kwanaki uku a birnin Yamai na kasar da nufin nazarin gudunmuwar da lauyoyin ka iya bayarwa wajen samar da mulki na gari a nahiyar Afirka bayan la'akari da yadda har yanzu wasu shugabannin kasashen nahiya ke take doka da da wama a kan karagar mulki wakilin murya amurka a yamai silamu barma ya aiko mana karin bayani kare hakkin jama'a da yin tsayin daka domin kare doka daga dukkan wani yunkurin fatali na matsayin wani bangare na alkawalan da lauyoyi ke ɗauka a yayin rantsuwar kama aiki saboda haka jajircewa akan batun mutunta ka'idodin demokaradiyya ya zama wajibi ga lauyoyi mafari kenan kungiyar lauyan afirka a taronta na shekara-shekara ta kudiri niyyar nemo hanyoyin da za a bullowa wannan matsala maitar bubakar umaru shine shugaban kungiyar lauyoyi a nan nijar cikin eh, kasashen afirka akwai matsaloli da yawa wanda maharinsu don babu milki na gari wanda 'yan eh, kasa su amince da shi to don shi ne muka ce ya kamata mu loyoyi mu zamna tare mu yi nazari mu duba ta yaya ne mu za mu iya kawo mu don mu sa kasashen afirka su gudanar da shugabanci nagari wanda zai sa talakawa su yi kamnan shugabanninsu shine zai kawo muna ci gaba. Rikita-rikitar da ake fama da ita a wasu kasashen Afirka da tashe-tashen hankula masu nasaba da aika-aikar 'yan ta'adda wata matsala ce da ake alakantawa da rashin gudanar da mulki na gari. Zai kawo zanga-zanga zai kawo tawaye yana kawo kashe-kashe tsakanin mutane don shine muna kya. iko na gari shine wanda zai kawo mana kwanciyar hankali shine zai kawo mana ci gaba cikin afirka ko da ana kira iko bai yadda ya kamata kamar na demokratiya muka ce muna so mu nuna mu mutane mu muna mutanen waje da afirka akwai abubuwa wanda suna ba da shawa kun kun doki eh, na misalin niger muhammadu yusuf da kare mulki ya yi election ya ba mulki ma Muhammadu bajum da ke iko yanzu don shine association kinmu yake to da shi da good not jonathan na nigeria da john sirleaf na liberia da ernest baiko roma na sierra leone muka gayyace su su zo don mu ba su babban yabo gudunmuwar da aka gano wani ɗan kasuwar najeriya na bayarwa a sha'anin ci gaban al'umma ya sa lauyoyi ba shi lambar yabo ni na zo in wakilci alhaji abdulsamad rabiu wannan dan kasuwa dan najeriya wanda kuma yake ba da tallafi na gina kasa wanda su wannan kungiyar suka gani akan cewa abubuwan da yake yi ya yi bajinta kwarai da gaske ba a najeriya ba a afirka gaba daya wanda yake ba da tallafi a gina fannin ilimi kiwon lafiya da ci gaban kasa shugaban kasar nijar muhammad bazum ne ya jagoranci bikin bude wannan taro da zai dauki kwanaki uku ana gudanarwa saboda haka ya gargaɗi mahalartan su mai da hankali ta yadda za a bullo da wasu shawarorin da za su taimaka wajen fitar da nahiyar afirka daga yanayin kwamgaba bayan demokuraɗiyya da hatsaniyar da kan tasowa can da nan saboda kosawa da mulki irin na rashin adalci sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida sule mumuni barma kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Jama'a barkamu da wannan lokaci barkamu da sadonmu da kuwa wani sabon shiri na tsakamar waya muna fatar kuna nan kalau kamar yadda muke. Idan kun saurari shirin da ya gabata kun ji mu a kwanan nan muna ta tattauna maganganun tashe-tashen hankulan da ke faruwa a jihar Plateau da wasu sassa na arewacin Najeriya. a lokacin da wakiliyarmu zainab babaji take haɗa mana wannan muhawara a can jos tsakanin wanda suka yi muhawara din ha kuma ta ɗauko mana ra'ayoyin mutanen plato da yawa wanda suke da sabanin ra'ayoyi game da abubuwan da ke janyo mu wannan jiha tashi tashi hankula shine muka ga cewa da yake mun kammala jin wannan muhawara din ya kamata mu kawo ina ra'ayoyi din domin ajiyar da rayuka suka sabanin wa juna kan abubuwan da ke janyo tashi tashi hankula akan wannan jiha mai ta goma ce da farin jini amma ci kuma take samun damuwa na rashin zaman lafiya a cikin al'ummata ba tare da bata lokaci ba ga wasu daga cewa na rayuwa ne zamu jero muku su. sunana alhaji garba abdulkadir na shugabantar a al'umma ta jos to a gani na abin da ya jawo wato hannun agogo baya din kamar yadda kika ce maganganu masu zafafa babu shakka suna taimakawa al'amura suna lalacewa kin ga shi ya sa mu shugabanni mu suke cewa mu rinka taunawa muna hurawa kafin mu maganganu ce wani yaro dan musulmi ya yi maganganu maganganun marasa daɗi to bai kamata mu shiru ba don za mu ci masu ahir karka kuma wannan magana ba mu yadda da ita ba to shi yasa mu gefen mu a jama'atu nasir islam nan da nan da abu ya fito za ki ga mun yi mai din abu za mu yi shi din press release a guje cewa ba mu yadda da wannan ba ba mu goyi baya ba to haka muke bukata daga gefen yan uwan mu christianity su rinka daga hannu suna tsawatarwa to ana samun irin wannan yanayi babu shakka abubuwa za su rinka kwanciya sunana emmanuel john fiacto gaskiya abubuwan da ke kawo mana tashin hankali a nan jihar plateau kamar shine kamar addini addini na haddasa rikici a jihar plateau ta cewa uh, ana maganan cewa wannan namu namu ne ko kuma wancan wancan nasu ne malaman addini makaran kansu su ma ba su fito sun yi ma mabiyansu koyaswa wanda ya kamata a yi ba inda ana koyaswa a masallaci da cocuka da church kan cewa kashe mutum ko kuma haddasa rikici yana da illa ina ga da ba za a iya yin da ba za mu zauna muna rikici da juna ba. so ai zaman lafiya in yake ko a tashi sama lallan shugaba adali ne sirrin zaman lafiya in ya so ai zaman lafiya in yake ko a tashi sama ya sunana umar faruk musa ɗaya daga cikin jami'in game da ƙungiyoyin addinai ne masu haɓaka zaman lafiya da ci gaba a cikin jihar plateau wato ala lakika abin da ke faruwa jihar plateau yanzu shine kawai abin da kira jiƙaƙƙiya a ƙasa jigargiya a ƙasa shine wanda gwamnati da masu ruwa da tsaki ba su yi la'akari da abubuwan da ya dace a sanya a ƙasa ba na bin waɗannan jigaggiyar gama duk abin da ake kan ramuwa ne ramuko ne ramuko ne ramuko ne shi haifar da mana damuwa sunana ruth yohana madugu to a gani na dai abin da yake kawo tashin hankalin nan ba wani abu bane matasa ne waɗanda ba su da aikin yi sun gama makaranta ma ba abin yi amma na wasu ba krista ba suna kiran kansu krista wasu ma ba musulman kwarai ba ma amma suna kiran kansu musulmai sun rasa abin yi suna neman inda za a samu tashin hankali don su je kawai su yi tafasa shagunan mutane suna ɗaɗɗeba kaya suna bin gidajen mutane suna ɗeba kaya to wannan rashin aikin yi shine yake kawo irin wa'annan tashin tashin hankali so daga an ɗan taɓa krista ko da ma ba kristan kwarai ba daman already suna da wannan cikin sai ka ga wa'annan yaran suna da wannan haushin sai ga sun tashi sai su ce sai sun jira muku amma nan da an sama musu abubuwan yi ina ga ba za a samu wayannan tashin hankali ba ko da an tashin hankali ya zo already suna da abun yi ba za su yadda wani abun da zai bata musu hanyar samun su ya shigo ciki har ya daga musu hankali ba. sunana Lawal babu tu Digital Elder daga Jos North Jos ta Arewa. Kullum muna jawo hankalin gwamnati a kan wannan al'amari kwaya shaye-shaye yana daga cikin abin da ike jawo wannan masifa domin mai hankali mai nutsuwa ba zai kama dan adam dan uwansa ya kashe shi ba gwamnati ta sa ido a kan maganar kwayan nan sosai sosai domin duk yadda gwamnan nan ya kai da kokarin ya dakile sharri da rashin mutuncin tashin hankali idan bai yaƙi kwaya ba da ma sai da kwaya a cikin garin Jos North da kuma Plateau State baki daya to kullum za a yi ta masa da hannun agogo baya ne ya zamanto yana turka waɗansu na warwarewa kuma a sanadin kwayan nan sunana comrade friday bako ni ne shugaban matasa na Dieto Hot a Zarmaganda, Jos South Local Government Area na Plateau State. E na farko nan kin duba da kyau abubuwan da shugabanni wayansu suke yi abin da suke giya ma matasa din nan ba abubuwa masu kyau ba ne su suke sa matasan nan su yi abin da bai kamata ba so muna son kamar ni abin da nake son gyama matasa kar su yarda wani ya sa su su yi abin da baya da kyau na biyu kuma kin gan rashin aiki kamar ni yanzu da nake aiki ba wani babban mutum ko wani da zai zo ya ce zai bani makamai wai saboda je yaki ko kuma jan kashe wani saboda shi saboda ina da abin da nake yi kuma ba zan yarda ma wani abu wani abu ya same ni ba so abin da bana so ya same ni ba zan so ya same wani ba so ya kamata gwamnati da kuma mutanen da suna da hanyar da za su samu aiki su samu ma matasan nan aiki saboda suna aiki ba yanda za su dinga wayannan halayen da ba su da kyau. sunana bashir musa sati ni ne state caretaker secretary na apc a plateau to da farko abubuwan da suke janyo mutsi suna da yawa eto eh a gaskiya saboda allah wasu 'yan siyasan sukan sa sukan ɗauki siyasar ta a daga ni sai ni in ba ni babu wani ba kowa wasu ba sa yarda da cewa kowane zamani da shugaban zamanin kowa ya zo eh, zai iya taka rawa na lokacin da allah ya bashi ya damar ya yi wannan rawar. Ni ne mai suna Barista Daliyar Solomon Mantri. Ba gan alaman gaskiya bisa ga abin da gwamnati ta yi magana da ita ita za ta tabbatar da cewa an samu zaman lafiya kuma jama'an tsaro su dau matakin kawo zaman lafiya ba gan wannan ba musamman daga gun mutanen da wannan abu ya same su a turo da mobile police a sa jama'an tsaro a identify issue na community police da dai sauransu su nan gwamnati ta yadda da cewa wayannan mutane din a ba su makamai ba local government chairman da zai rike hannunsa ya ga jama'an ana kashewa hankalin Halima ke Najar Wanda yake janyo wannan shine abin da muke kira da turanci criminality. Wato ta'addanci da rashin mutunci da rashin hankali da rashin eh, tarbiyya wa 'ya'yanmu suke aikata irin waɗannan miyagun ayyuka a je a sare gona ko a sare shanu ko a kashe wannan ko a kashe wancan a lalata dukiyan wannan ko na wancan wannan duka rashin hankali ne na irin yaranmu da suke shaye-shaye da ba sa son zaman lafiya kashe-kashe da lalata dukiyan juna wannan ba zai taimake mu ba nan kusa ko nesa duk wanda ya ba daidai ba a mai ba daidai ba ya ji a jikin shi sunana daniel kaziya blessed na pasho call district ba salakal to gaskiya abin ma ya dora mana kai saboda mu sarkuna mun yi kuma ya kamata a ce gwamnati ya consider na mu ma sarkuna in muna da darajar da an bamu kaga dole zamu yi maganar mutan su ji mu mu sarkuna ma yanzu arabe muke don ba mu da fawan da aka bamu tashin hankalin nan gaskiya in na duba sai in ce ko kuwa lokaci don mun duba cikin littafi zaka ji karshen duniya ya zo ka ga abubuwa sarkuna da wadanne su tashi wa juna domin mun yi yakaci kokari mu gani mun kashe wannan damuwoyi sai mun dinke nan a can ya ce eh, bele to abin sai dai mu sa shi a cikin addu'a. haka ne to wannan su ne ra'ayoyin mutanen jihar plateau dangane da abubuwan da ke janyo wannan jihar din tashi tashi hankula muna fata allah ya kawo mata da ita da kasar baki daya kwanciyar hankali a madadin ita zainab babaji ta yi aikin hada wa'annan ra'ayoyi din ne aliyu mustapha sokoto a washington dc muna fata mun baku lafiya. madalla a gaida Aliyu Mustapha Sokoto yanzu kuma sai labarai a takaice. To baban da likitoci masu neman kwarewa a Najeriya sun janye yajin aiki da suka shafe kwanaki 63 suna yi. Facebook ya fara aiki bayan ya katse bar miliyoyin mutane a fadin duniya a jiya Litinin suka gaza amfani da shi da ma shafukan Instagram da na WhatsApp da suke hada 'yan uwa da abokan arziki da sauransu. kana a jiya litinin china ta tura jiragen yaki akalla 56 a sararin saman kasar taiwan yankin tsibirin nan da take ikirarin mallakanta ne yayin da taiwan din ta tada mayakan samanta domin sa ido a kan jiragen da suka kutsa ta to masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe 7 kenan agogon gmt da ghana za ku ji wasu abokanan aikinmu daga jamhuriyar Nijar da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da ya taya ni gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.